السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوشا بيكم. ka gama barci ta biyu da watan biyu watan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na dubu da dari hudu da arba'in da bakwai da wata ɗaya da kwana sha biyu Allah ta baraka wata ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don cikin sunayensa iya aka taho aka yi larabci aka yi larabci ai aka yi fasara kaɗan ka kai mamaya kuma za a rora a kai dama duk inda kan ana lissafi ana ce asalin kalma kaza ne ta inda ta tafi yau don haka nan dole a tantance hanyar a share aiki ko, abi tafi kan bayan Allah su samu wucewa wal ma'ana ta ba ta ma'anan wannan aya am ya ƙolo na bihi jinna ta magana in ku kale ta babban sharri ne ba ƙarami ba sai maka mahaukaci saboda kawai musamman a ce kai mai kira ne aka ce maka mahaukaci da faɗa maka wannan magana akwai abin da ke ya yi kama da jahiliya kawai abin da yake so mutanen kasuwa ne, wasu ba zai bi mahaukaci kuma wannan lamari kusan ko ni annabi da aka sai da mutanensa suka ce masa mahaukaci ne والمعنى ليس بمجنون da ba daidai ayan abin da ake nufi annabi muhammadu ba mahaukaci ba ne ba bal ja'a bil ja'ahum bil bal huwa rasulun ja'akum bil haqqi wadhihi al mu'ayyidi wannan gaskiya wanda aka karfafe ta bil mu'jizati an ga mu'ujizoji wurin annabi daban daban daban akwai kukan ku fikire akwai tsagewar wata akwai yawan ruwa yawaita ruwa ta albarkacinsa akwai abubuwa amma mubbar mu'ujizar da ba za ta kare ba tana nan tutur abadan harmadiyyar alkur'ani da isa lokacin da musulunci zai tsaya ƙur'ani zai bace da harfa alƙur'ani za a rasa kawo saboda ka haka ilin mu'ajirati allati ya arifu kullu aqidi duk mai hankali zai fahimci annahu haqqu daga ga har ne ma suka ce karanta alƙur'ani yayi bisimillah, ya karanto zalikal kitabu la raiba fi. mu hau kafe waye mutum da zai ce ga littafin da ba kuskure a cikin mu wai tukuna wanne marubucin ne wanda zai ce littafin da ba kuskure tabbakan ya duba bango ba ba ga ce masa littafin Allah ne yake dubari Allah ma zai gani ya bi ya bi ya je ya dawo to dai abunda suke cewa sakamako duk kawai ya shaɗu anna muhammadu rasulullah amma ka yi kowace ka kayo ka ce masu mutane a hadihin risala la ta fiha ko hadihin risala la rai ba fiha ai ta ce an ka tafi kila to zauna ma mu karanta sai ka ga kayan bismillah ba ka diga digon ba daga bismillah ba ka diga digon ba tsakanin baba abin ba zai shiryu ne irin haka ba saboda wannan shirin masani ne shirin mahalicci ne ba littafi ne na ɗan adam ba littafi ne na mahalicin ɗan adam sau da kanan duk mai hankali in ya karanta zai tabbatar da duk wanda ya zara karanta rayuwa annabi zai tabbatar da gaskiya ne ba zai kufi annahu haqqun walakin anaktu taurin kai ko kai da gangan abun da zai nuno haka ba wai kowane abu sai an iya faɗi ba an ce za a iya faɗin kowane abu ba sun tsaya zai an sha kama abu jahal da shi da abokinsa wanda suke adawa da annabi wannan ya je ya a wannan kwana wancan ya je ya a wacce kwana suna jin karatun qur'ani in gari ya waye su wafi sai suka haɗu wata kan ina kaje kai ina kaje ce to yanzu dai kai munafuki ne ke kai ma munafuki da za a yi mutum na muna gaba da shi ke zuwa har ta zaɓe da dandare da kuma ɗauki muka na sauraron tilawa karatunsa maganganun da yake yi daga yau sai yau sun musaci sun musaci sai ɗaya ɗauka da gaske ne ɗayan ma ya ɗauka ainihin da gaske ne wancan yake yi sai suka sake komawa suka sake haɗewa to ai wannan ya ishe mu hujja a wani abu muke nema ba muna neman karshe ya suka faɗi ba muna neman ƙarshe ya saba ashe hatta makiyansa irin su abu jihar ƙorfani yana burge su to da kana walakin hana su ana cewa ƙorani ba da an zanna ala jabal da araita hada aljabal khashi'an mutasaddian min khashiyati Allah inda ibn adam al jinn kai inna al jinna wal insa fihi nabawun جوكو تحدي للجن duba kun yi taurin kawai ba wani abu ne ba ko kuma daga cikin abubuwan da ya samu ku taurin kai hasada bakin ciki koyon yana kasu mutane na taruwa su za ga an fara cikin jiki. wannan kirkiro kaza wanda ya ce kaza wannan ya ce ba a shawara wannan ya ce ba a kaza wannan ya ce ba a kaza kawai cikin ne Ka tun da ba a kaza sai ka iya sai ka kafa na kamar ba shi ke nan dan hutun ka kafa na ka duk wasu jama'a ka ja su ka ja su ka kwashe taimakon ka za a yi ma za a ce maka tsala duk wanda yake bin wani kadai jikin ya koma wajen sa ya yi matsala musulunci na yake nasara ta ran nawa nawa kuma zauna ba kuma ka guji kunya ka ji abun bai ma fata ko abun ka kai ka zawa kana munafunci ka ji fa nan kaza nan ka ni ba matsala ne ba ka ji ka samu zunubi a banza shi mai jagoranta abin dama bai ce maka ya iya ba tun farko ya ce maka bai iya ba lakin anattum wa kafartum li shiddati karahiyatikum أو كراهيتكم سبب وما نفته هذه الآية أبند ولا آية تقول الكريمة من دعواهم عليه الجنوب نعيني دندنا تقوى الذي صرح الله بنفعه الذي دندنا هكذا يخطو فيلي يقول في مواضع أخرى دعونا عين كقوله تعالى وما بصاحبكم وما صاحبكم بمجنون sahibukum wa ma majnun wa ma bi majnun mutumin ku wanda kuke zaune tare tare da shi cikin ku aka haife shi cikin ku ya girma cikin ku ya kaza ba ba ta ba kare ba kuma kun san can ma haka ba sai yanda ba saboda haka na kaga don kan ce ma je ka aika kaza jama'a su kawa ta kaza. Kaulihi ta'ala, wa ma an ta bi ni'amati rabbika bi kahinin wala majnun ma an ta kai ba dan duba ne ba kuma kai ba ta faɗi ba ne ba saboda nikimar ubangijin ka da kake A zanzano ne aike ne ake maka abin da kake faɗi turo ka annabi la ko anil hawa huwa illa wahyi to wa hadha al-junun wannan takwa da suke magana Allah Victoria, wanda aka kira shi ala akhir al-anbiya'i a kan ƙarshen annabawa annabi Muhammadu kenan ifturiya aidan ala awwali an farkon su amma wannan kaman za ka ce wani sunnatul kufri ne Qur'ani wa sai da ya ce maka kai mamakin nan ai aka kamata ka duba a tawaso bihi sai akwai wani littafi da suke haka tun da aka ga su turawa ko su yahudawa suna da suna da yawan gaske ana iya sassaɗa akwatin akwatin mutuwa kafin a gama shi a tsakiyar nan a yi inda aka je kan yi akwatin ana kukan kai ya gefe gefe su kuma su saboda haka a nuna wa ya'ya in kun taso ga ka ba in kun taso ga ka ba wane ne ga ka ba an rubuta an ba shi namba a cikin wasu fayiloli an boye fayil din an binne wancan a can in ko da yaƙi zai tashi an jefa wancan an rigar an binne shi saboda an yi kankara a kafa an sa littafin audi kaza ga wani fayil kuma wanda ke na shi ma an baza shi ko ina sau da ka za ka kafa magana so ɗaya an namiji zo yi magana yi magana yi magana sai ka ji mace ta zauna tana cewa ai kaza kaza tana maimaita waje yanzu za je ka samu wani wali ma ya faɗi irin wannan maganar da nake tana sanar da cewa wancan ya faɗi don kusan wancan wali wani bai koshe wani wani bai cin jirgin wani wanda ba su ne aka mu Allah ne ya ce mu yi haka واعتصموا kuma ina kamanta aka ce wata farba hmm? kamanci a ce wata da jika wannan wannan don haushe kowa ko kuma mu musulmi mu danda tsere ma ba su mace musulmi mu kwazanin musulmi su yi ne ke sai dai kuri aka kawo in yanzu aka sai ga kuɗi an kawo ko za a je a karɓo kuɗi yanzu za a fara ya za a ja na hanyar da za a yi an an ne an je an kawo wai nawa ne ma ne kuɗin kuma ko da ya kamata mu san mu nawa ne nawa nawa ya kamata mu samu dan ka za a yi ne in mutum ɗari ne za a yi dubu tukuna ɗari ya yi ka mai kuɗi ne amma ba aiki ba ba wani nau'i da za a ci gaba ba ruwan shi da ci gaba in kuna son ku ci gaba ku sallame shi daga nan kuka sallame shi ku mutanen kirki ne ku yi abin da za ku yi kila eh. ma kuma ƙarshen ta Yan kuka din ya ga kun ji nasara idan wai na ci kaɗan kuka shi wallahi wannan abin dai ku sallame shi da kyau ko kuma zai ta shi in ke mata wanda wani mutum ya zo ya ce wa annabi yanzu ka sallame ni ka gani da kyau yabo na kwalliya ne batanci na tashi ne ki Allah ne ne wannan an ba kai ba kuma roƙi ne yanzu ina cewa annabi ya ya rasulullahi inna yadi mutu zai da na fata biyan mm, mm, mm. maro ka ba ka ka ba cikin jarida abin da suka kai batanci na batanci ne shi ce wannan sifa ce ta Allah ba ka isa ba Allah ke tsaga wanda yake tsagawa Allah ke dawo da kafa wanda ya dawo kafa in kaga ka ruso kafa ba ba tantance ne ba ce ne ba Allah ne ruso ka Allah kafa in ka ga kana cullawa kana cullawa kana tafiya a haɗa maka mugunta ka sake ɗagawa kamar ba kai ne ba Allah ne shi ga ɗaga amma ba yaban wani bane ba ba taimakon wani bane ba ba taimakon wanci bane ba duk su bari organization saboda haka nan iskuriya aidan ala awwalihi kama qala ta'ala fi hadhihi sura al-karima an qaumi nuh annahum qalu fihi yani fi nuh إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى

shi jimya da yake daga Allah takarar da so biyu kudira shi kawai lokaci ya ka hatta filin har ya mutu in ya mutu shi kenan ba ni ba kowa tare da shi kada bayyana kai shi ya kace a dan gatan Allah sai da aka bashi shi tarihin annabi 25 don su zama alƙibla shi kai abin da ya zo da shi ya isa amma saboda mutane su kan ba shi da ba annabiwa ne da harkarsa ga mai yansa da abin da ya shi annabiwa ne ga harkarsa ga lamarinsa ga yadda abin ga yadda aka ce masa ga yadda ya ce annabiwa ne ga yadda ya sai da aka ba shi labarin annabi dari ala sallah wancan ɗaro na ishirin da biyar a ƙarshe ake aka ce masa fabe guda hudu ko kaɗe kan ji gaddawa ta zubar daya da shirye ta yi koyi da su ta ga wannan hanyar ce ta ga gani yanzu sun sai karanta tarihin tarihin shugaban kaza kaza tarihin arnai kaza tarihin kwando kaza tarihin jaka kaza tarihin kunkuru kaza labarin kwato kaza ne kwato rai ma sai labarin arne zai ma in ba ka halaka ba. Ai sai sai ka kawo labarin arne don a tsine masa. A yi gargaɗi daga fa amma ba a ce za a ɗauki wani abin aljibi ba. Arne? Arne, arne ne, balle hudu Allah zai karfi shi. shi al-Yahudu kuma in huwa illa rajulun shi ce ne ko da haka na ka zana a mitin haka ba tun da ka gane a yi fataran fasoji haka mata kasa ko jira kawai hatta hainin hayyalar min al-maut da bayyana fi mawdi'in akhar yayi bayani a wani wurin da ba nan ba annallaha lam yursil rasulan Allah bai aiko wani manzo daga cikin manzanni ba illa qala qaumuhu innahu sahir aw majnun annahu mustama'u tawahu Kamar sun yi ittifaqi su kai wasiya wa juna ala dalika litawatu'i afwahihim saboda gasewan maganganun su da kuna da lirusul وذلك في قوله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون haka abun yake ta tafiya ba ta tako duniya ma ata alladhina min qablihim ma ata ma ata ma ata min rasulin wani manzo daga manzannin Allah bai taba zuwa wa allazina min qablikum nakafinku min qablihim nakafinku illa qalu sahib kawai tanti kawa sauki wai wasiya suke wa juna ne suna ce ne ya zama mutatalin فلهم هم منطقون متعنين توي ماسو توي وبرياري خيا همسين دبيو روا همسين دأخو فبينا أن سبب توافقهم دليل حق وانسو اتفاق انسو على ذلك ليس التواف توافيا نبكي وجنا الله na azminatihim saboda zamun nan suna sabawa wa amsinatihim nan su in an yi mitin da wasu an yi mitin da yaya a sauran kabilu ba walakin allazina jama'ahum ala zalika abun da ya haɗa su akan wannan mu hasu ba a bishin lefa a mai kamanceceniyan sashi ne da sashi wajen tauhidi وقد أوضح هذا المعنى في سورة البقرة في قوله كذلك قال الذين min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum karena jangan abun kecewa ruang ada tetap قال الذين من قبلهم نكافين سما هكذا مثل قولهم فشابهت قلوبهم زكاة سنة سكا يستمن تشيريا فهذه الآيات وإن آيوي تدل على أن سبب تشابه مقالاتهم دليل كمن تشيريا مغنغنوسو لرسلهم هو تشابه قلوبهم زوجتي تيسا شي في الكفر والطغيان وكراهية الهدء بالإنجفتيا وقوله وأكثرهم بالحق كارهو مجورة تنسو يوان تنسو كارهون للحق سنعي أحمدتيا ذكر نهو معناه يا كائن معناه في قوله تعالى لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارثون قلت مكنا والله gaskiya ta bayyana abu guda ɗaya ko matsalar ku tsoratin ku shari hona lissafi ba kwa san gaskiya sai sharri mugunta wallahi malam mugunta matsala ba idan maza suna maka mugunta kana ba da labarin mugunta kullum ana magana sharrin mata sharrin mata sai a wasu zafi da naga sharrin mata sai lari ban tattuna na fari ina gaya wa mutane sharrin mata lokacin da na ce musu ba wani da aka yi na hana zuwa da abincin ran jimuwa cikin kira ta koyi ba ko ibada da yamma sai su mai da shi wurin walima kawo abinci kula kula a sai na yi doka sai suka tafi suna hada baki da irin su wallan kame su kirin shugaba aje na burkuce musu su masu a da shugaba sai aka je aka rasul ai masu zuwa da abinci siddiqa ce da ake aje tsoron Allah maman muhammadu tsofaffi ne ke zuwa da abinci su ma su zo da abinci ya ce la'i da haƙin da zuwa sharri kayan halba bayan da na kan kula ake zuwa da su da nama amma wani siddiƙa ce ka dubi ka tafiya ma da ya kake tafiya wai a yi kacce na ce ka zo da abinci ya ce Allah ya yi sa. saboda idan siddiƙa tana da iko da ita maman muhammadu na da iko da ita sama da muhammadu ma da ke da iko da ita abin na kira ta jato mana ko bayan da zai zuwa Na kan tafiya da ke tsaye ke wance ne ne jin abinci maganin sharrin yaran na na in an lokacin ya yi ka ji jikin ki abun nan ya tashi tun da za ki iya zama ba kai ma gida da cikin abinci da gidan ku nan shi kaza kaza na da iko da su amma wai sai aka rake yin cewar ba a so suke zuwa da abinci a hana su ni na rasa wanda zan faɗa da kifi da sadiqa kai da maman muhammad wani masallaci sun fi sanin ta da ajiyar tsoron allah ta bi sharri shi haɓa jama'a an kyale mata mata mana ku bari mu gyara masallacin mana idan ka zo da yamma bayan sallan juma'a za ka yi daɗin ciki malam akwai lokacin da yusuf ya ce musu ya wai ya su su za barare ran jima wala malam nan yadda ka dinga farko a kan gidan suna ta kuma mutum kuma ce ka cire ni bari ta zo la da su ba fi na ce masa daga yau sai yau in ce har za ka turo ɗalibai ya zama kana ciki in kuma za ka zo da su a cikin hoto kan dole a faɗi gaskiya su suna zaune wannan ni? garin hausawa duk wanda yake wutan karata kwana shi kwana bai barci saboda neman ka da sharri kala kala banda wannan da na sani yanzu dunna wani abu kuta ya ne roƙon Allah ya tsare ne A'a, ai ba du'a yi ba. Rokon ku nake koyi du'a yin in ke nufi. Ku abu. ya sujada ku. Kumin du'a ya inda za ku min du'a yi. Tunda wannan nasarari ne na faɗi shi ne saboda abubuwa tunda ban san abin da ke haɗa min abubuwa. Shi ne na kuda kerja ku. Wani kuka san ku da gaske ya Allah sharrin kowa ba zan yi du'a'in bahaushe ba sharrin mutum da aljan a a sharrin ma don mai sharri amma dai na san shi wa gabanin sharri mutum da aljan sharrin mata sharrin mata subhanallah sai ka yi maka ai za a ce ba wai baka san abin da ke oh. ai ka sani mun san abin da ke gudana sai baka sani ake to ko kwanan da ya zo yake ai ina ga wani yi zuwa wurin ka Allah ya baka kwafi ne ba za a zuwa wurin ka kaza kaza to amma ana ce ka kai baka san abin da zai ba nake ba roki Allah ya san ni in ka gani ka so ka san ni ka ji ga nan ba an ga a ban san abin da nake ba ban san ko me ke gudanawa ba ba komai to mara aka ci annabi majanu'u ƙaunar ko ya ishe da suna walakin ƙarhun bil haƙƙi ƙarhun bil haƙƙi kare mutane na zaune suna jin gada amma majoratin wanda ke kewaye da kai ba sa sana hanyar da za su je su karya abin da kake yi. idan ma baka mutu ba to tsara shi gaba daya a a kafin ka mutu ma za su yi kokari su tsaya na karyawa to Allah ya bi ka ta'ala wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhi alladhina na al-munkar Duk lokacin da ka zo karanta masu dokokin Allah da aka baka sanar da su ga su filla filla ta'riful munkara zaka ga kama fi wujuhil ladina kafaru a fiskokin masu saurin kai in dai kana karatu me yasa ka fi ganin mutum na karatun haka yana karatun haka me yasa ka fi so a haga kai a kalle ka labarin zuciya ya ce ga sai muku ga wannan kada ji da ayatuna bayyanatin mai al-munkar ka ga kiyayya in maganan da kake fi wujudu ladina kafu ga wani wawon nan ya lankwashe rayu baya shin shi ma wawon ne mun karanta inda za a ɗauke maka hankali daga abin da kake kwamce. Wadalik Allah munkaru alladhi ta'rifuhu wannan kiyayyan wanda zaka gane ta an ta'rifuhu fi wujuhihim innama huwa li shiddati karahiyatihi saboda tsananin kiyayya gare ka ومن الآيات بجسكين حي الموضحة ما بيان لكراهتهم بالحق أنهم يمتنعون من سماعه سكن جنسا lokacin da muke karatun da zuwa da ke kaga ce da za ka gano Allah kina idan ka koma kana shiga za ka shiga ya yadda zai ka da kai ya da ya ya dawo kaga kafin nan kafin shi in ce ku saurare shi maka ku bi shi to kaga an ka zo kan gama sai tashi shi kana zai tashi to fa da yau ko ba komai ko kuma ya tsalle jangwalan wannan wannan abin ya yi ai wannan yaro wannan wata yau da ku da a cikin jama'a ta ko shi a ya ji maganan za ta shige shi kwanda ya da mai ko daga nan ya zo ya zauna a biyu in ya gama aiki a ɗauke shi a kai shi can wata kuma duniya ta inda za a wanke duk abin da ya duk abin da ya ji shi ayya Allah ya yi yamkuruna wa yamkuru Allah Allahu khairul makirin mu ce alhamdulillah Allah ka karbi aikin mu mu yanzu kasuwa ta tashi an koli ya samu na fura ba ne igala da wannan hausa igala da da ta rubuta mushkilan mutumin tana bacci ga shi can bacci kallon shi can bacci ki kila bayan alabi ba ce da bacci to ballanta na ka tambaye shi ne aka ce a karin magana ina kuwa ya namu to daga nan كان ميك دسونا بالموضح لكراحته للهد أنهم يمتنعون من سماعي ويستعملون الوسائل سنة أمباني دعنجوي إلي إلي كنا زون كنتم أمام أبتدي أبن تجيب أقول هنيا دبان دبان إما أنا سكين كراتو أي سي إيه، سي إيه. ألا ٹھیک ہے نا ہر کا بھی جیو انا کو بھی شیما بھی جیو اتما بھی جیو ہری ہری جان التي تمنعهم من ذلك حنا موسو من ان يسمعوه أنا ذلك على في قصة أول الرسل من يد الله يفدي على بار فرق من ظني الذين أرسلهم بالتوحيد والنهي عن الإشراك أنا مثل هذا الله به وهو نوح عليه الصلاة والسلام وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستبشوا ثيابهم واستبشوا ثيابهم وعصروا واستكبروا استكبارا أنا لا باري في قرود سكو تاكايش يا كل شيء ينظر وإني كلما دعوت بالوقت عندما كيسو سوزو تكبر لهم كم كيمو سبحانه سكوبة عليك Jalu ainihin da asabi jalu asabi sai su sa ya kansu fi azani ka ga yanzu ne zai sa ya ba ana karatu ka ga mutum ya so shi ya kita za ka me kuke masa iya fes din jadi tu nak gabung kau gaban punya amma wani ke wani abu ke a yi na ta jin tilawa ko wakansa ko ne sai da dai gade abu gade wani ta yanzu zuba babu zare ko sai dai ka gaje wani mai kama da dodon kuɗi kuke bai da shi dodon kuɗi a kunne sai a akwai mun da ke ji ya sa dodon kuɗin ba abin shi ma wasu kashe shi yawo hmm? dama na son kira wa irin zama ya zan bacci ga musamman ya nemo kayan shi da laifin ɗaya bayan biyu ja'alu asabi'an fi azanihi yanzu ba azan ya su ake sawa ba abin da ke sawa ciyawa tunda akwai makaranta musamman wanda suke tura mutane ya yi kwastin juya gaskiya in ba za ta ji ba ya damalmala ta idan ba za ta damalmalo ba ya hana a gane ta Kwastin musamman akan yi digiri ɗaya biyu haƙƙoƙo a kan yaki har mutum buge sai ce babu wani abu a duniya da ba zan yi da su mu muna zama da su akwai yan uwa masu ikhlasi da su su gaya maka fi adanihi wata da shaufi ya ba su lulluɓa da tufafin su lulluɓa wa a asarro su dinga su dage a kan su za ka yi magana ka yi magana ya za ka tafi shi gobe sai ka tafi. da kan magana ta taɓa arzikin zaba. Ina tare da kai. Abin nan da ya ko zai aikata shi ya aikata shi. amma kwata-kwata mai tare da kai a sanwo kana a masa kawai ga ya nan ya kawo abin sa wannan ina iya yaya rai sai dai ka zo ka wanke da kuma Allah ya ya ka zo nan ko. Mala Allah ji ga wannan bawan Allah da bakwalwa. Ya ce, Allah ta'ala cikin ikonsa a zamanin na sai aka yi masu tsoron Allah dolaye. Masu kuta su ba gane irin wa'ilin mutane. Su kuma kirai sai aka yi su masu wajen siya. Idon su buɗe, kwakwalwa su washe, abin da ka ba zai ba da amfani za su fi su kakkare da shi su kuma biyan ka ba su sani ba sai su tsaka ma wani style ta gwanin su ta wata fama ta don haka nan ta cancanta a darajanta ka kuma mai rufa awa ne kai su kuma ka so da zaune ba su gane komai ya kana kallo sai ka kada ba su ga masa wani ne ka ka da ke kana ka kaza yake nufi ai kaza yake nufi ai ko ne da kada ya kare wa sabu wastakbaru suka girman kai akan da za a zo da shi istikbaru وإنما جعلوا أصابعه طوفا يقنصني عينهم في آذانهم واتجسوا ثيابهم خوفا أن يسمعوا saboda sun san magana sun san kira a cikin magana ta daɗi idan ka ji sai ta kama ka maganin ta ka ji ma ya ƙoluhu lahum nabiyuhum nuh alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam من الحق والدعوة إليه وقال تعالى في أمة في أمة آخر الأنبياء وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والجو فيه هذا قصر روانا القرآن في ورقي أسكي في ماذا أسكي في shakalantar da shi shi ne abin nan bayanai lagau shakalantar da shi da wani abu da lagau ba sai ka kawo masu kiɗa ba da goge suna rawa da sauransu ba sai ka kawo kaza ba a cikin inda kuke zaune sai kawo lagau da misalin ana cikin abin nan za da zai Allah na ka zaka kawo min da zaka tsani da ya yi lagau daga an hana ajiyu ko akwai wanda ba su sani ba ko wannan tashe-tashe na sa ga muku idan za ka tashi ka sulale kai da zai ta kai inda ta kai wasu bayan Allah suna jin tsoron zuwa karatu da safe saboda kada ya zan sun bishi ta wannan yanzu kai ka zo ba da idan ku ake magana ba wani ana tsakiyar yi za ga ya tashi a tafi to shi da lura ya duba ya duba tun dare yawan ka saboda ya zo to karatun ka tashi kwallo ya ko ba irin su wani ba ya zo ne ba wani ana gama littafi ɗayan yasa an gama ya fitar da sauri saboda alƙawalin da ya yi ba irin su wani ba wannan dabban yake sai dai sai shi kai idan su ta inda ba za a gane ba amma kuma da suke gaskiya aiki ne ko menene mushkiloli da suka sashe su da sauransu to ba irin su bane ba shi wancan zaka gan shi aikin sa su aikinsa cikin baya bashi ah, baya bashi sai eh, yanzu da aka faɗi irin wannan sa'adu a wani wurin a can bashi amma ba aka ba baya bashi baya bashi inda ya zai yi bashi da abin da aka turo shi الذي قبل لا تسمعوا لهذا القرآن wani gaufi. fatara ba'duhum yanha ba'd ba'd na hana fasi ane an sama iki wana karatu ana gama to wana karatu da wana yake ana da zuwa ba kuma kana kuma da ba za ah, ka zo nan zuwa kuma da ne a cikin wani kai ka ba wani ka ba na kira zo nan mutane yanzu sama iki ويأمرهم باللغو فيه يساسو في شكلا تبدأ فيه الصيام ومنها يعني والتخفيق للتعفي ألبانه من السماء لكن لكن من إكراحتهم بالحق ومحاولتهم أن يجلبوا الحق بالباطل وأنا إن كان صنعت غير النسيدي a gidajen rai kawo mu mara labari za a yi karatu mai ratsawa a tsakiya su sai a ce lotan la wanda ya ɗauki nauyin karatu wa cillo jirgi kan mai karatu ki su hana da dole bai baka dariya ko ai wane ne ko a sako wani kika ko a sako ne ana gamawa a sako kai wannan duk ba zai kai zuwa wani lokaci sai a rike wani hanci hana karatun ya rike a sa kafin ɗin awa guda ba a bi ko kalma ana dafa ne ake yi dafa ne ake yi ne a hasa muku wani yanki gudan to wannan na ga wannan za a kura ko a dai gobe na da tsaho sai a kura ani حوالا هذه السنة النبوية